الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبيه الكتاب تبصيرة لأولي الأسباب وأودعه من فنون العلوم والحكم الأدب الأجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغرزها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الكتاب قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي أعانت لقيوميته الوجود وخدعت لأزمته الرطاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب والمبعوث من أكرم الشهور وإشراك من المبعوث من أكرم الشهور صلاة وسلام دائمين إلى يوم المعاد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص قوة رمضان haka ne ko bakwai yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin daidai da 23 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci masjidin imam al-bukhari da yake wannan layi na shehu abdullahi fodiyo a wannan waje karkashin gadar alu a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka yi shehu rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna cikin suratun nisa'i jiya mun tsaya a aya ta hudu za mu sake tashi a aya ta tamanin da biyar wa malakum la na fi sabilillah akar Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله تعالى يجي وما لكم من سامكم لا تقاتلون في سبيل الله بذاك تاشكوا ياكي تقدق الدين الله بها fina ba za ku tashi ku yi yaƙi saboda masu rauni minar rijali daga cikin mazaje da ke cikin ku ba wani sa'i da mata walwulda da 'yan ƙananan yara alladina yaquluna inda suke cewa rabbana ya ubangiji akhrijna Allah ka fitar da mu min hadhihi alqaryati adh-dhalimi daga wannan alƙaryar da yake mutanen ta azzalimai ne waj'al lana min ladunka waliyan Allah ka sanya wanda zai jibinci al'amarinmu daga gurinka waj'al lana min ladunka nasira Allah ka sanya mana mai taimako daga gurinka jiya mun fara bayani a ƙarƙashin wannan ayar Al'imamin imam a cikin al-jami' li ahkam al wanda ya rasu hijira 671 yake cewa haddun alal jihadi wannan sabararwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya akan jihadi wa huwa ya kuma ya kunshi takhlisal mustada'afina shine kwatar mutanen da suke da rauni min aidil kafara almushrikina daga hannun kafirai mushrikai alladhina yasmunhum su'al azab wanda suka dinga dandanawa musulmi mummunan azaba wa yaftinunhum anid dini su kuma suka dinga fitinar su saboda wannan addinin fa aujaba ta'ala aljihala Allah sai ya wajabta wa musulmi ce su yi jihadi li ila'i kalimatihi wa idhari dinihi dan a daga addinin Allah sannan na daga cikin ahadafu manufofi da yasa Allah ya ce ai jihadi shine wastin qadil mu'minina du'afa idan kuna da wasu yan uwa a wasu guri masu imani ne amma suna da raunin da ba za su iya kare kansu ba an kai musu farmaki to dole ku tashi ku kai musu ɗauki akan halin da suke ciki min ibadihi daga cikin bayansa wa in kana fi zalika talafun nufusi ko da yake a cikin wannan fa dole sai an samu bannan rayuka sannan وتقليص الأثار واجب على جماعة المسلمين واتو sannan ƙwatar fursunonin yaƙi na musulmi wannan wajibi ne akan al'umman musulmi in ma bil qital wa in ma bil amwal za a kai lokacin da ku dai ku tashi ku je a fafata a kwato wanda ke hannu ko ai musanya ta kudi ku ba su kuɗi ko ai musanyan wani abu ku karbo ɗan uwanku musulmi da suke fursunonin yaƙi a hannun wasu ya ce wa zalika wajibin likauni ha dunan nahusi wannan wajibi ne domin kuɗi bai kai rai ba iz hiya min minha idan da rai da kuɗi suka haɗu kowa ya sani wato akan gabatar da kuɗi ne saboda rai ya tsira haka idan rai da addini suka haɗu don ba yadda za a yi ɗaya kubuta sai ɗaya ya tafi to gararin ya tafi addini ya tsaye wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ibnu shihab yake cewa fi lahi da Allah yake ko fi mustada a sabilil mustada'afina yace litakhlisihi wasu malamai suka ce fi a mustada'afina min aidil mushrikina wa kana bi makkata jama'atun a makka akwai wasu mutane min ar-rijali wal wuldan yalqawna min al-mushrikina adam kathira suna haduwa daga mushrikai cutarwa mai tsananin gasken gaske shi yasa malamai suka ce a tarihin makka shekara 13 da annabi ba a taba samun munafiki a cikin ta ba saboda dalilan da zai sa a yi munafinci a makka babu annabi malami ne shi mai karantarwa annabi ne mai kira zuwa ga addinin Allah babu gwamnati a hannun shi duk wanda ka ga ya runguma addini to ya san abin da ya runguma shi yasa a Qur'ani kaf duk inda Allah zaka ji ya jiro muhajir to sai ya faɗi su sannan sai ya ce ansar duk yadda ansar suke da daraja addini ba su kai darajar muhajiruna ba wannan shine al-Imam al-Bukhari ya bude babi ya ce babun idan aslama sabiyu famata hal yusalla alaihi wa hal yuqradu ala sabil islam sanan da babun wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afuna wal mustad'afina min minar rijali wan nisa sannan a cikin sunan al-kubra ta Ahmad bin Hussein bin Ali bin Musa wanda aka fi sanin shida. wato abubakar albayhaqi wanda ya rasu hijira ta 458 ya buɗe babu zikir ba'adin man tsara Musulmin bi islami abuwai aw ahadihima min aulad as-sahabati radiyallahu anhum sannan shi muhyi sunna abu muhammad al-husayn bin mas'ud shine wato muhammad bin farra al-bagawi ash shafi wanda ya rasu hijira ta 516 ya bude a littafinsa sharhu sunna babu man aqadahu al-ghadr ko al-uzr an al al-imam al-bukhari bayan ya kawo isnadi daga abdullah dan abbas abdullah dan abbas yake cewa kuntu ana wa ummi abdullah dan abbas yace ni da mahaifiyata min al-mustada'afina muna daga cikin waɗanda suke masu launin da ba za su iya fita su yi hijira ba sannan yace haddasa na Sulaiman ibn Harbin ya kawo isnadi an abi mulaika an ibn abbas daga abdullahi dan abbas tala sai ya karanta illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan abdullahi dan abbas ya ce kuntu ana wa ummi mimman qadara Allah azza wa jalla ni da mahaifiyata muna daga cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana uzuri hijira da kake ji ana magana kamar yadda zamu zo mu magana a gaba ba wai a'a kamar yanzu kai ne idan sakwata ta ma zafi ba akwai motoci a tasha kawai da daddaren nan sai ka naɗa kayanka da safa a ganka wane ina za ka je ka ce to garin ne ya yi zafi za mu tafi kurmi ne ko allah zai kawo fatahi a can ina ba haka ake yin hijira ba mamaya za ka yi sai ka bari dare ya yi ba ka jin motsin kowa sanda za ka fita ba za ma ka san wani mahaluki ya ba za ma ka yadda wani mahaluki ya san cewa ka fita ba sannan kokari kawai yi ya za ka yi ka gudu da addininka maganar dukiyarka ko wani abu da ka mallaka ma ba ta taso ba bai ma yi haka ba sahabbai suka dinga yin hijira ba suka yi tafiya sama da kilomita 400 daga makka zuwa madina a ƙasa ba mashin ba mota ina ka ɗauko ku daga madina za a tafi maka ba ga AC ga komai a mota Kuma saboda direba ya ci gudu ka ga mutum yana ta faɗa ya saba a nan najeriya direba ya riko mota a ɗari biyu a baya an rubuta fallawa khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin wai yana ta faɗa dan me gafa mota to in kana in ka dauko wannan tafiyar lokacin zaka tausayawa sahabbai zaka girma masu. ka fahimci kai ba gashi cikin mota kake da AC da komai amma yin sauri shi kuma wanda a ƙasa yake tafiya ma haka ya ci wannan kilomita sama da 400 da wani abu don kawai ya tsira da addini shi haka aka dinga to duk kuma wanda aka samu labari cewa zai fita to zuwa ake a kare shi maganan fita bata taso ba sannan sai ka gane kuranka haka aka dinga wa musulmi a makka shi yasa Allah yake cewa الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها Allah ka fitar da mu daga garin nan wanda wannan garin mutanen garin azzalume ne a tafsirin na yamma a jiya lokacin da nazo wa idh qulna dukhulu hadhihi alqaryata na faɗi cewa idan alqur'ani ya faɗi alqarya yana komawa zuwa ga ma'ana guda goma sai ka je ka nemi tafsirin mu na yamma sai ka ji amma ba zan maimaita ba a nan Allah ya faɗa ya ce mana wazkuru iz antum qalilu haka ce musu ku tuna lokacin da kuke yan kadan mustada'afuna fil ardi ana raunata ku a bayan kasa takafuna an yatakhassafakum an-nasu kuna jin tsoron mutane su wabce ku ai muku ɗaya ɗaya Allah ya ce fa'awa ku sai Allah ya tattaro ku wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun Allah sai ya karfafe ku ya azauta ku da ababe masu daɗi don ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yace fa harfun fi harafin nan da Allah ya kawo yace fi sabilillahi wal mustada'afina yace shine lit-ta'lil wal adl mustada'afina da aka fi din fa'un ce sababiyya ku yaƙi don addinin Allah ya sa sannan ku yaƙi wato don masu rauni linafsihim wa dafsil mushriki na anhum don an falar da su sannan don kubutar da masu imani a kan cutar wadda kafirai suke musu da wal ne ya yaqudduhum an-nasu duhafa daka waɗanda mutane ke kirka su a matsayin masu rauni da aka yace fasini wata'u lil husban dan hisabi ne wa arada bihim man baqiya min al mu'minina bi makkah min ar rita abinda Allah ke nufi wanda suka rage a cikin makka masu imani allazi mana'ahumul mushrikuna min al hijrati wanda mushrikai suka hana su suka ce ba za su hijira ba bi muqtada sulhi allazi in sallallahu alaihi wa sallama wa bayna safir bin amr tsakanin ƙurishawa da annabi mun san abin da ya faru a hudaybiya sulhu da aka yi na zalunci da rashin mutunci an zo an rubuta bismika allahumma suka ce ba su yadda ba a gobe sai dai a rubuta bismillah an rubuta bismillah rahman rahim suka ce ba su yadda ba sai dai a rubuta bismika ma. annabi ya ce a goge an rubuta haza ma salaha bihi muhammadu rasulullahi suka ce ba su yadda ba sai dai a rubuta Muhammadu dan gidan abdullahi shi su suka sani wa ko inda mun yadda kai annabin Allah ne shi mu yaƙe ka haka annabi ya ce a goyi a wajen sulhun aka rubuta duk musulmin da ya gudo daga makka ya taho madina annabi zai ba da shi annabi ya sa hannu ya ya yadda sannan duk musulmin da ya taho daga madina ya shiga makka za su rike shi ba zai koma ba annabi ya sa hannu ya ya yarda an gama sulhu sai ga abajandal da ababasir sun gudo daga makka a daure a cikin sarka sun zo gaban annabi sun faɗi suna kuka saboda wahalar da suke sha a can sai su hailu ya ce to yanzu fa sulhu zai fara aiki da ka ba da wa'annan zan koma da su sabai na kuka saboda suna kallon ga ɗan uwansu na cikin bala'i ya kamata su taimake su gashi kuma an yi alkawari da annabi ya sa hannu ya rayi ya rasulullahi za ka ba da su annabi ya ce wallahi na alkawari ba zan saba ba kuma Allah zai taimake haka haka lokacin da zai dauke su ya bayar da su za su tafi da a koma da su suka ce ya rasulullahi kai ka gama naka da aka tabo nan mutanen guda biyu da waɗanda za su koma da su suka mamaye su suka make na makewa masu guduwa suka gudu tunda yanzu ba dama su dawo madina wajen annabi sai suka koma sai suka kafa gari tsakanin makka da madina idan ayarin ƙure shawa ya fito na kasuwanci daga sha zai zo makka sai su tare sun ma suka kafa ɗan ƙaramin sansani a wajen da suka ga bala'i ya yi bala'i su mutanen makka tunda dai ayar ba a ƙarƙashin annabi suke ba duk wanda ya taso daga makka tunda an ce don musulmi ya taho annaba zai bayar da shi sai suke zuwa maka madina sai su dawo wannan garin sai su tare haka suka taru suka yawa da haka su kurai shawa da bala'i ya bala'i da kansu suka kama dalgin suka je suka samu annaba har madina suka ce dan allah musulmin da ke zaune a gari kara to suna so da allah annabi ya musu magana na sun yadda duk su tashi daga nan su dawo madina saboda sun kwammace gara su shigo madina ya fi musu sauki da zaman sa a can to wannan dai yana daga cikin abin da ya ainihin wato faru to shi sa za mu tarar da aya a gaba wacce Allah subhanahu wata'ala ya magana akan mustada asina masu rauni akwai wanda sanda aka ce ai hijira sun yi akwai wanda ba su da uzuri suna da damar da za su yi hijira amma suka yi zauna suka ƙi fita shi yasa Allah su yi gargadi akan su da kashedi da jan kunne Ya ce, yace innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim wa'inda mala'iku za su ɗauki ransu lokacin da su kuma suna masu zaluntar kansu qalu za su tafi makuntu kan mai kuki? qalu za su ce kunna mustada'afina fil ardi ai muna da rauni a bayan kasa ne shi yasa da aka ce mu baggarin makka tunda an hana mu mu bauta ma Allah mu tashi mu inda za mu bauta ma Allah qalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'a fa tuhajiru fiha kasar Allah ba tana da yarwa ba da aka hana ku bauta ma Allah kuma kuna da halin ku bauta ma Allah ko kaki me yasa ba ku tashi ba Allah sai ya ce fa ula'ika ma'awahum jahannam wa sa'at masira sai ya ce illa almustada'afina sai masu rauni min rijali akwai mazan da suna da uzuri wan sa akwai mata walwuldan akwai kananan yaran da la yasbiquna hilata wala yahtaduna sabila ba su da wata dabara da za su hanyar ma da za a fito daga makka a taho madina Allah ya ce ba su ma sanya za su ba kuma wasu maza ne to irin wa'annan ne Allah ya ce fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu ghafuran ghafuran ghafura Allah ya yi kusa yi mu wa'annan afwa domin Allah mai rangwame ne kuma mai gafara ne shi yasa kuka ji Abdullahi dan Abbas ya ce da shi da mahaifiyarsa suna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu uzuri suna daga cikin almustarafina waɗanda suke ba su samu sun yi hijira ba da haka a lokacin da suke makka addu'ar da suke cewa suke ya kulu na rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalim ahluha Allah ka fitar da mu daga wannan garin wanda yake mutanen garinta ta zalimai ne malamai sun haɗu na tafsiri ga baki daya cewa alƙarya a nan wajen da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ita ce ainihin wato makka sannan Allah ya kira ta ne ya ce mata alƙarya wacce take azzalima saboda dalili kamar haka na farko shine wato mausufina bizzulm an siffanta su da aka yi da zalunci yana daukar kasancewarsu ainihin wato mushrikai Kasancewarsu suna shirka da Allah to sun cancanci su zama azzalimai dan Allah ya faɗa ya ce wa in qala luqman li ibnihi wa huwa yadhuhu ya bunayya la tushrik billahi sai ce masa inna shirka la zulmun azim to tunda mutane ne shirka da Allah suke kasancewarsu. su suna shirka da Allah shi yasa Allah ya ce wato yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha mutanen garin azzalime ne don shirka suke yi da Allah subhanahu wata'ala sannan wa an yakuna li ajli annahum kanu yuquduna musulmina. sannan za su zama azzalimai saboda suna cutar da musulmi wa yusuluna ilayhi anwa'ul makari duk wani abu kyama kuma suna ainihin wato sadar da shi zuwa ga ainihin wato musulman shi yasa za mu samu Allah ya tabbatar da wannan ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir to tunna sun hada abu guda biyu ga zaluntar bayan Allah sannan kuma ga shirka da Allah duka zalunci ne guda biyu shi yasa Allah sai ya siffanta su Ya yace qaryatul zalimu ahluha alqarya ce wacce mutanen cikin garinta ainihin wato azzalume ne waja'alna na ka sana cewa Allah ka sanya mana min Ya waliyyan yatawalla umurana wanda zai jibinci al'amuran mu waja'alna Allah ka sanya lana gare mu min ladunka daga wajenka nasirin wanda zai taimako shine yamna'ana minhum wanda zai hana abin da ake mana kuma Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'ar masu imani har zuwa lokacin da aka yi ainihin wato zuwa lokacin da aka yi ainihin wato fatahu makka da haka malami suka ce abdullahi dan abbas ya ce yuriduna ita alaina rajulun min almu'minina yuwalina wa yaqumu bi masalihina Allah ka sanya mana wani mutum daga cikin mutane masu imani wanda zai jibinci al'amuran sannan ya tsaye da maslahar mu wa ya hafaza alaina dinana wa shar'ana Allah kuma sai ya karga addu'ar su fa kana alwali sai zamanto wanda Allah ya sa ya jibinci al'amuran mutane uwar rasul sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana tasir mai taimakon kuma shine attab bin usayd wa kana attab yunsifu daifa min al-qawi wad-dalil min al-aziz yana yin adalci ga mai rauni akan mai karfi da wanda ake ganin shi az-zalil ne kaskantacce ne akan wanda ake ganin shi yana da izza yana da ainihin wato buwaya sannan malamai sun faɗi ma'ana ta biyu cewa waje Allah na milladunka waliyan wa milladunka wilayatan wa nusratan shine suka ce wal hasilu Shi ne kun an talana waliyan wa Allah ka kasance mai jibinta al'amuran sannan kuma ka kasance wato mai taimakon sannan dama akwai aqibatul mustada'atina idan ana ganin kuwa ba kowa saboda kun yi riko da addini wani yana ganin yana da karfin kuɗi karfin mulki karfin jama'a ya tashi ya ce zai murkushe ku to zai sha mamaki kuwa dan duk yadda kake rena masu addini da ganin su ba kowa ne, in dai tsakaninsu da Allah suke yin addini da duk yadda kake ganin kamar laki duk wani sababi na ƙarfi to nan da ka buga da su za ka gane bugawar kamar kwai ne da dutse aka buga da kwai da dutse kuma aka ci karo kasan wanda zai kai labari kasan wanda ba zai kai ba Allah ya faɗa mana ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbiqu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum Allah ya ce innahu kana min al-mufsidin fir'auna yana daga cikin masu banna bayan kasa amma wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi muna so sai mun yi baiwa akan mutanen da ake raunata su a bayan kasa wa naj'aluhum a'immatan da naj'aluhum alwarithina za mu sanya su sune shugabanni kuma su za su zo su gaji ƙasar inda Allah maɗaukakin sarki annabi Musa daga baya Allah ya ce wa awrasana alqawmal ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna Ya ce wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون daga ƙarshe da suka hakuri na natija ta riga ta ainihin wato su to jiya na yi bayani na ce zan taɓa wani abu wanda yake da alaƙa da rayuwarsu shehu usmanu na farko dukkan wani mutum da zai miƙe bayani akan shehu usmanu babu wanda ya san shi yadda shehu abdullahi ya san shi muka ce kuma allah ya taimake mu da shehu abdullahi ya rubuta wannan littafin kafin ya bar duniya kuma da hannun shi abinda zai baka mamaki bayan shehu ya gama rubuta wannan littafin shi shehu abdullahi sai ya ce wani ya alamar waƙi duk wanda zai ɗauki wannan littafin ya karanta ya san cewa wato ala hazal majmu akan wannan littafin da ka gana tara Ya ce lam aftadi ahadan fi ma katabtu fi duk abin da ka gani a littafin nan shau yace ban kwaikwai kowa a cikin shi ba wala nazartu ila kitab ahadin yace kun ban dauko littafin kowa na duba a duniya ba yace wala hakaitu fihi ma sami'tu min ahadin yace kuma ban yi kai to maganar wani mutum da na ji ba yace a'a wa inna ma katabtu fihi ma hadarani fil waqti duk abin da ka ga na rubuta abu ne da na san abu ya faru to abin da na tana ina zaune kawai sai in rubuta ma shahidtuhu wa alimtu abin da ina gurin akai kuma na sani to kaga wa zai baka labarin abin da ya faru sama da shehu abdullahi ai ba wanda zai baka labarin abin da ya faru sama da shehu abdullahi da'awar shehu usmanu Allah ya ji kan shehu Allah ka yi ma shehu rahama da ta fara a farkon al'amari da awar shehu ta fara bayan da shehu abdullahi ya ce sun masara ilal biladi hatta kasurar jama'atu da awar shehu ta ci gaba da yaduwa jama'a suka yi yawa wa sha ta yadu wa kana shehu ya ce shehu usmanu farkon da awar shi la siru ilal muluki bai zuwa wajen duk wani mutum mai mulki wala yi amilhum bai ma mu'amala da duk wani mai mulki amma falamma kasaratul jama'a lokacin da jama'a ta yi yawa inda hu a wajen shehu usmanu har amurhu inda al al'amarin shehu ya yada a wajen mutane masu mulki wa ghairihim da wasunsu manyan gari masu kuɗi nan. ra'a sai shehu Usmanu ya ga Allah budda min as-sayr dole yanzu bari ya tashi yi mu'amala da masu kuɗi yi mu'amala da masu mulki fasar ila amiru gobir bawa sai ya tafi wajen sarkin gobir bawa wa bayyana lahu al'islamu sahiha kun ga lamai na Allah kenan ba ya tafi neman kujerar umara bane ko ta aikin hajji a'a wa bayyana lahu al'islamu sahiha sannan wa amarahu bi zalika ya umarce shi ya ce ga musulunci ingantacce kuma ka rike shi wa bi iqamatil adli fi biladihi sannan ya umarce shi a matsayinsa na sarki yace ya tsayar da adalci a gare shi Dan Allah ko da yaushe idan ana samun malamai wanda duk sanda suka je wajen shugabanni abinda za su faɗa abinda ya damu addini da al'umma kuna da matsala da malamai babu eh amma sai ka ga wasu ma Allah da ya ai malamai wata magana ba mata faɗa shi kenan kawai sai ga mutane su duna an ka su duna da ka je wani gurin sai ganka sai ga mutum yana kokarin ya tare ka wai shi an san shi kai ma dan me za a san ka Allah ya kiyaye wannan shine abu na farko abu na biyu da ya ƙara faruwa bayan wannan shine bawa wato jangwarzo wato Sultani gobir allazi huwa bawa ya sake aikowa bi an da inda hu fi idil Ya yace yana buƙatar a tara masa malamai gabaki ɗaya a lokacin sallar babba wa huwa iz zaka fil makanin allazi magami a wannan lokacin yana wani waje da ake ce masa magami magami tana ina ne yanzu zamfara fastama'ana ladai sai muka taru a wajen sarki bawa wa qala ma qala yalla bai ya miki ya faɗa abin da ya faɗa wa tasaddaqa alal ulama'i bi amwalin kathira ya ɗauko zunzurutun kuɗi masu mugun yawa aka ba malamai faqama shehu usmanu bayne yadayhi shehu Usmanu ya miƙe gaban bawa wa ƙala ya ce inni wa jama'ati ni da jama'a ta lahajata lana ila amwalika ce mu kan ba da buƙatar kuɗinka walakin as'aluka kaza wa kaza zan tambaye ka wasu abubuwa fa addalahu umuran kullaha min iqamati ad ya lissafa masa wasu al'amura gabaki daya suna da alaka da ya za a yi ne a tsayar da addinin Allah mai wannan littafin ya kawo cewa abinda shehu usmanu ya nema abu guda biyar ya nema na farko ya ce an utraka ad'un nasu ila ilallahi fi biladika ce abinda nake bukata na farko ka banni in kira mutane zuwa ga addinin Allah a ƙasarka. ka kalla don Allah ka gani ba fa kanshi ba fa a'a abinda ya damuwa addinin Allah ita ce ajandarsa ta farko Ya ce na biyu Allah yi tana a ahadin ta da'awar ya ce ina so duk mutumin da ya ce zai karɓi da'awata to kar a hana shi na uku shi ne an yi da kullum kalan suwatin wa imamatin hurmatu ya ce duk mutumin da aka ga yana sa hula ko rawani abinda nake so a cikin ƙasar ka a mutunta shi ya ce na hudu an yi tsalaka siraha kullum man fi jinaka ya ce duk wanda ka kama a kurkukunka ka ɗaure ina so ka sake shi na biyar ya ce an yi ukazu ko Allah yi ukazu min raɗi ya raɗiyyati alkaraja ma ya durruhum ya shiku alai ya ce mabiyanka talakawanka ina so abin abinda ake wa mutane na haraji wanda yana ba su wahala ina so a cire ma al'umma wannan fa shine abinda shehu usmanu ya nema fa wannan shine abinda shehu usmanu ya nema to shi wannan ba wajen gwarzo ba a samu matsala da shi ba da tafiya sai tafiya sai zamanto daga ƙarshe ba su sami matsala da shi ba saboda ya riga ya hango fada da su shehu abu ne wanda ba zai kyau ba ba zai kyau ba walakin lanyar bisa an matal amiru wannan sarki bawa ya mutu wa kallafahu aqub yaqub bayan sai wato dan uwansa yaqub ya zo wa ba'dahu nafata allazi arada an yusfi anura tilka alharaka wanda ya so siya buci da aushehu usmanu wa yaqidu lishaykh illa anna muddata mulkihi lam tatul shi wannan nafasa din da so ya fara kulla ma shehu usmanu makirci to tsawon bai dauki dogon lokaci yana kan mulki ba sai zamanto wato kamar magabatan shi ne da wannan nafata din ya mutu sun matawalla hu ibnu yunfa, to sannan sai yunfa sai ya zo ya hau mulki to daga kansu yunfa aka fara samun matsala tsakanin su shehu da shi sarki yunfa, to a nan wajen sai shehu usmanu ya faɗi sababin shehu abdullahi allah ya ji wanda in an samu lokaci za mu bayanin wasu baituka ka ji irin yadda shehu abdullahi yake yaban malaminsu malam wato a shi ne shehu wato usmanu allah ya ji kansa allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato yi masa rahama a nan wajen sai shehu wato usman shehu abdullahi sai ya bude abin da ya faru suka ainihin wato yi hijira don sai ka san me ya faru suka yi hijira domin akwai wanda suke zaluntar shehu suna cewa kamar yadda kaga an yi annabi a makka ya yi shekara goma sha uku ba a faɗan me ya faru a makka kafin ya taho madina sai a kasa tarihin makka to haka jihadin shehu ɗan fodiyo ake masa ba a faɗan mai ya faru kafin su yi hijira sai dai daga lokacin da suka yi hijira aka fara rigima sai a saura daga nan kaga ba yadda za a yi musu adalci a yi da ya buɗe fasalin fi sababin hijiratina ya ce fasali dalilin da ya faru muka yi hijira in ji sheku abdullahi wa jihadina wa abiyati wa ƙa'i'i da jihadin da muka yi da baitocin da na rubuta na waƙoƙi a kan kowane jihadi sheku abdullahi ya ce walan mara al-muluku yayin da masu mulki a nan ƙasar suka gani wa da kuma masu taimaka musu suka ga jama'ata shehu jama'ar shehu usman yasta'iduna silaha suna tattalin makami to me ya janyo suka fara tattalin makami to za gani gashi nan anan shi sarki yunfa daga cikin sharadi fa da yasa sa masu shehu usmanu shi saboda tsabar kinsa ga Allah da addini shi Ya yi umarni ya ce a yi kira Amaral almunadi yunadi bi alla ya atani islam illa man warithahu min abaihi wa ajdadi saboda tsabar Allah sai da ta kai a nan kasan yi ilani yayi shela ya sanar ya ce duk wanda asalinsa ba gadar musulunci ba to ba zai ƙara shiga addinin musulunci ba cikin sharaɗin da ya sa masu shau kenan ba wa mana an rijalil musulmi na an yalbasu al'ama'ima mazaje ya ce su daina sa rawani sa a kuma an sulh hijaba ce mata sai sun daina sa hijabi wal qina'a wal jilbaba wa naha shaykha wa atba'ahu min al wa'd ya hana shaykhu wa'd wal irshad da karantarwa fi biladihi wa ghairi zalika min al umur al shani'a al fazi'a yanzu ko wannan kadai ka dauka yanzu wani ya minki a Najeriya ya ci yayi doka duk wanda ba asalinsa musulmi ne kai tsara shiga addinin musulunci ya kawo zaman lafiya ai ba za a zauna lafiya ba to wannan fa shine abin da yake to da shehu ya ga an ɗauki wannan matakin to sai ce wa jama'a to fa yanzu ya saki dole silaha su fara tattalin makami don komai zai iya faruwa khafu zalika ma a annahum qabla zalika to sai wannan abun ya fusata masu mulki tare da cewa su masu mulki kafin wannan yujizuhum kasaratuha yawan jama'a shehu usman abin yana masa tashi shi yasa daga lokacin da za ka zo in kana karatu Allah ya ba ka harshe ana sauraron ka sosai ka ba hankali sai ka zaman to kana da dabara da wayo Wata faru da ha an ahkamihi domin shehu usman ya kai lokacin da anan kasar duk wanda yake da intimami zuwa ga karantar waje idan rikici ya taso ba su da bukatar sai sun tafi gurin hukuma in suka zo wajen shi duk hukuncin da yake ta zauna ba za haru bi alsinatihim aladawa ta sai suka bayyana da kiyaya kiyaya ga addini karara wa tawaqqaduna lil jama'ati bil ghazwi suka zo suna kyacewa akan jama'an mu suna ta tsoratar da su cewa sai mun yake ku wal isali sai ma mun tumbuke ku a doran kasa shehu Abdullahi yace wa ma tukhfi duruhum akbar amma abin da zuciyarsu ta ɓoye na ƙin Allah da addini ya fi girma akan abin da suke faɗa mana faja'alu yamna'una ma yasma'una min zayyil jama'a yace matakin da suka ɗauka duk abin da suke ganin wannan shiga ce ta jama'ar Shehu Usman sai suka fara hana ta kal ama'im kamar rawani wa amrin nisa'i bisikri da umartan mata su sa hijabi fa khafa ba'dul jama'ati min wa'idi to daga nan wasu mutane ma sai suka fara bin tsoro saboda kun san yadda harkar sarauta take a da ba irin yanzu ba ne wahum ƙaunar Akina abdullahi ya yace su ne mutanen dan uwanmu abdussalam fahajara hajara qablana ila makanin fi kabi samma bana, sai suka tashi su daga nan da suka ga irin wannan abin da ake na an takura musu an hana su addini sai suka bannan sai suka tafi wani jirgin bana shine ake kiran mutanen waɗannan ana ce musu malam abdullahi bakin bane fa arsala sultanu gobir sai sarkin gobir ya aika ilaihim zuwa gare su shine yunfa ce an yarji su dawo fa suka ce ba za su dawo in ba za a basu su bauta ma Allah ba fa arsala za thumma arsala zalika sultan ila sai sarkin gobir ya aiko ya ce shehu usmani zo an yasira Ya zo yana neman shi shehu abdullahi ya ce fasirna ilaihi wa qasduhu ihlakuna sai muka tashi muka tafi wajen shi amma manufar da ta sa ya gayyace mu shine mun je ne da niyyar dan ya kashe mu yace wallahu lam yusallitu alaina amma Allah bai dora shi akan mu ba yace falamma dakalna alaihi fi qasrihi lokacin da muka shiga fada sarki yumfa ja ilaina sai zo wajen mu wa nahnu salasatu mu uku ne ashehu shehu shi kan shi Allah ya ji kansa wa ana da ni mai magana abdullahi wa umarul kamawi da malan umarul kamawi ya ce sadiku babban abokin shehu ne ba alaina niftahu da bindigarsa ta toka suna shiga fadar ya sa dama an daidaita masa bindigar kawai ya raka wuta yana so ya kashe su liyufari kana binarihi yana harbo bindiga kuwa faraja atun nar ilai sai wata bindiga ta koma masa fakada an ta harikahu ta kusa ta kona shi yace wa nahnu nanzuru ilaihi muna kallon shi walam yataharrak wahidun minna ba wanda ya kokotsi ba kaga shehu ba maganin bindiga ya ci ba bai ci shashatau ba ba la ya bata ya rike ba in za ka daya ka ba Allah alaƙa ka da Allah ce kyau ka daya ba wanda zai yi ma wani abu ba Allah ba eh kaga yin yanzu ne ka a rena ma a ce za a baka layar fata da maganin bindiga to a nan akwai mutanen da suka yi rashin adalci suka ce wai shehu wai ya nuna falatanci dan mai da yasa da ya tashi zai tafi ya dauki mutum bi kadai ya tafi da su wai mai yasa bai aika malam abdulsalam ga gimbani ba ya taho sun tafi wai ai ya ki aika mai saboda shi ba wani ne ya ka su dan bala'i ba to mu kuma ba za mu faɗi wannan ba saboda kyakkyawan zaton da muke da shi a kai ɗaya kenan na biyu ɗalibai ba kowa ke rufe asirin malamansu ba wani kana ganin shi ɗalibinka ne amma in ka shiga bala'i to a gurin shi za a fara jin labari kai ka ja wanda ke faruwa ku a gari mai faru cewa a yanzu kai abin abinda Allah ne kiyaye kawai to daga Allah ya kiyaye zai fara ƙarin bayani ko kuma abin da ya faru za ka ji ya ce lam ya taharrak minna wahidun wa farra mutaqaha kiran sun marja ilaina ba'da muddatin bayan ya gudu daga ba sai da wajala sai ya zauna kurbana kusa da mu fa wasalna ilayhi ya ba ƙara kasowa kusa da mu shehu abdullahi ya ce mu muka ƙarasa kusa da shi wa kallamna muka yi masa magana fa da lana sai ya ce mana mun ku sani anni la la'adu li alal ard mislaku haka bawa ya faɗa musu haka yunfa ya faɗa musu laifin mai tashe wasu kamar ya ce bai da maki a doron ƙasa kakam kamar su wa bayyana lana a dawatahu ya bayyana mana ƙiyayyar safiri fa bayyana lahu an na lana kafu sai ba su la ce mu ma muka bayyana mai ta ba ma jin tsoronsa walam yudi illahu alqudrata alaina allah bai bashi shi iko akan mu ba fa qala fi zalika ma qaddara allah an yaqula a lokacin ya faɗi maganganu na zagin Allah da zagin annabi min ma la aqdir an ahsiyahu abinda ba zan iya ma faɗar abin da ya faɗa ba rubuta a littafi yace fa kaffahu Allah anna faqradna min indi bayan Allah ya kare sharrin shi mun fita daga gurin shi bayan mun fita ila manzilina zuwa ga gidanmu walam ya alam bi shay'in min zalika ghayruna Sheikh Abdullahi duk duniya babu wanda ya san me ya faru in ba mu ba faƙala lana shehu sai shehu ya ce ma. ku boye zalika wannan abin da ya faru fadullah ta'ala Allah iya ma a hadal kafin. ku roƙi Allah kada Allah ya kawo ranar da zamu haɗu da wannan kafin. dan haka hadhihi almarra fada'a ala zalika wa amanna alayhi shehu yi addu'a maimuni akan shi mu kuma muna cewa amin to bayan fada suka dawo ne fa da jayshan sai shi yunfa sai fito da rindina ba da zalika ila jama'at abdussalam wayancan mutanen su shehu mala abdussalam bagin bane da suka fara fita shi yunfa kun ga maganar da ya faɗa musu yace bai da maki a doron ƙasa mai suka mai ba abin suka mai kawai shi matsalar shi su shehu addini suke kuma dan mai addini yake ci gaba ta hannunsu shi kuma makiyin addini ne bai san addini fagazahum sai kai wa jama'a su abdussalam bagin bane hari wa qatala man qatala ya kashe wanda ya kashe wa asara man asara min almuslimina ya kama wanda ya daure daga cikin musulmi wa tafarraqa baqihim fi ardi kabi ragowar mutanen mala abdussalam bagin bane suka watsi a kasar kabi fa zadahu zalika takabburan wa tughyana wannan sai tsara ma yunfa girman kai da kuma ainihin wato wuce gona da iri فجعل هو ومن تبعه من أهل بلده من الكفار والفساد to daga nan fa da shi da wanda suke binsa kafare da fasikai haddiduna bi misli zalika suka dinga tsoratar da mu cewa kun ga yadda muka mala Abdulsalam bagin bane da shi da mutanen ko ku dawo kan tsarin da muke ku watsi da addini ko wallahi sai mun yi maganin ku abin da muka yi musu sai mun mu hatta arsala sultanu kubir ila shaykh sarkin gobe nan fa shi yunfa da aka yi wannan ya sake aiko masu shehu cewa yana so shehu ya ji an yi kharuja min bayni jama'ati wa yufariquhum ila nahiyatin cewa yana so shehu to ya fita daga cikin mutane ya samu wani waje ya je ya zauna daga shi sai iyalinsa kawai fa arsala ilayhi shehu sai shehu ya aika masa yace inni la ufariqu jama'ati Ya ce masa wallahi ba zan iya rabuwa da jama'ata ba walakin bila biladaka zan iya rabuwa da garinka ba, ardullahi wasi'a kuma kasan Allah tana da fadi to daga nan ne fa fata fa tahayyana lil hijrati sai muka shirya dan yin mai hijira wannan shine abin da ya faru su shehu suka yi mai suka yi hijira wa arsala ila shaykh Allah ya kuma min mahalli ya aiko yana ma shehu kashe da cewa lallai fa kada ya kuskura ya tashi daga inda yake shehu ya ce shi kan gaskiya Tunda dai an hana su bauta ma Allah kuma an ce dole ya rabu da jama'a shi bai yi waka amma yana da iko ya bar masa sa kuma yin sarki mai mulki yace ka gaban mai kasashe ba ka gaban mai kasashe ba to daga nan fahajar na ila makanin fi a biladihi fil bawadi yusamma gudu bidon milkafi wa dali fa'amara wulata biladi da suka tafi wannan gurin shi wannan sarkin sai ya umarci cewa an yi afudu kulla man ya tsiru ilashe sai umarci ragowar gwamnonin ya ce duk wanda kuka da alama zai tafi wajen shi to ku kama shi ku rike shi faja'alu yaftiruna almuslimina yaqtulunahum wa na amwalahum to daga nan sai suka fara su kashe musulmi su kwace musu dukiya ثم جاوز الأمر إلى كان إلى أن كانوا يرسلون الجيوش إلينا شيخ عثمان يتي كي باين ونما bayan mun tashi mun haƙura mun bar ƙasar mun tafi daga nan ake shirya rinduna ta sojoji ta je ta kai mana hari ya ce ma'ana ana lammastar da zalika sai muka taru lokacin da wannan abin ya tsanani fa'ammar na sheka sheku abdullahi ya ce sai muka naɗa sheku usmanu ya zama shine komanda alaina akan liyazbita amruna wa huwa qabla zalika kana imamana don ci kafin wannan lokacin dama shine shugaban mu wa amirana shine amir din mu yace fa kuntu bihamdillahi man fa kuntu bihamdillahi awwalan man da godiyar Allah inda shehu Abdullahi ni ne farkon wanda na farawa shehu Usmanu a ala ta'ati daya sannan wa alal kitabi was sunna wannan shine abinda muke kiran mutane zuwa gare shi su dawo ma littafin Allah da sunnar manzon Allah dan abinda su shehu suka karantar kenan abinda suka sani kenan ba su da wani turasi da ya wuce littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah yace to summa hafarna hunaka hisna daga nan ne mu ma tunda an fara kai mana hari a can sai muka haƙa ramun muka ganoyi sun maja'alna sai muka fara nan tasiru muna neman taimakon Allah min manya ga suna ga duk wanda ya kawo mana farmaki ba ga zauna umuma sai mu kai masa farmaki Don Allah yanzu wanda ya miƙe ya ce shehu usmanu rana ɗaya kawai ya tashi ya hau mutane da yaƙi a kasar nan ya ma shehu usmanu adalci eh sannan a cikin nan ina bayanin cewa wai shehu usmanu ya yi haƙi ne saboda ɗin eh, eh, wato fulani empire saboda wai shi ba fulatani ne ya yi yaƙi ne ya kafa daula ta fulatanci duk abin da ya faru tun daga kan ba wa gurzu da waye da ga duk abin da yake nema ko dai na addini ko al'umma abin da yake nema kenan sannan yau mu a najeriya an yi wa shehu adalci ana ji kawai wasu su fito su dinga cewa wai shehu usmani ya kafa empire fulani empire a shiru ai ba ai mashehu adalci ba Allah shi yake kara kowa amma dole akwai sababi idan mu ba mu tashi mun fito da mutane hakikanin abin da ya faru ba a tarihi ta yaya za a yi a san mai ya faru a tarihi to wannan daga nan ne fa yaƙi ya fara da haka shi yasa za mu ji sheku abdullahi yana cewa ba da bi bismillahi wa shukur ya tabahu ala kamta kufarin alaina ta jammau na fara da sunan allah godiya yana biyo baya akan yaƙar kafare wanda suka taru a kanmu da ya ta'asiru lil islam wal muslimin min biladihim wallahu fil fadli hausawi tawari kama agobir wa yin fa safihum yuhazzibuhum wallahu yar'a wa walamma a tauƙon ƙwange ma fihi afsadu bi harƙin wa takharibin wa asara taqattau fajasu giyadan fi bajuhi faqattalu jumu'an haka aka wasu shehu usman fa yace li su al-islam dan su timfike musulunci wal muslimina da musulmi min mu daga garuruwansu wallahu awsa'u Allah shine mafi yalwa wajen falala tawariƙa akwai hausuna ma a gobir wa yunfa safiyu yace yunfa shine babban wawansu yuhazzibuhum shi ya tara rindina wata za ta yaƙi su shehu ɗan wallahu yar'awa yasma'u Allah yana ganin irin tanadin da ake wa musulmi sannan yana jin irin abin da yake faɗa akan addini yace walamma atau kwankwange lokacin da yunfa ya je garin kwankwange ma fihi afsadu duk abin da ke cikin garin sai da ya lalata shi bi harkin wani abin aka kona wa takribin wani abin aka rusa wa asara ta katsau in aka kama mutum haka ake cire mai hannu daya a cire mai kafa daya faja su giyanin suka kutsa rukuki daji bi bajuyi a garin bajuyi faqattalu jumu'an suka kakkashe taron jama'a min al na mutanen kauye wal malu ya yace dukiyar mu muna kallo tattaro ta kai wa ake ta kore nan yanzu dan Allah irin wannan wahalar da sai shehu suka sha akan addini an yi masu shehu adalci kawai a zauna wasu su fito sai ayi su shehu sun zo sun kaba in fulani in faya to shi yasa nake faɗa da babban murya nake cewa wannan lokacin yanzu ya wuce masu wannan maganar su bari yawa in ko mutum bai ga girman su shehu usmani ba abinda suka yi na addini ba a yi musu addu'a ba to maganan wani ya fito ya soke sa bata taso ba yawa mutum ya kama bakinsa in ba haka ba ko da irin yaren da kai magana da shi za mu ma don ka gane inda aka dosa saboda famani ta da alaikum kuma na rantse da Allah diskiyan mutum duk bala'in shi inda yana zaune a arewacin Najeriya ne wallahi ya ci albarkacin aikin da su shehu suka yi ma'ajini wallahi don haka sheku abdullahi ya zo nan ya ce wa hannu alil islami jam'un tanasaru wa lasna bi gaira na natarafau Ƙaba'ilu islamin faturubbu hayyuna fulaniyuna hawsiyuna al-kullu yujma'u jimau wa fina siwa'un min qaba'ili min qaba'il jumi'a ala dinin lahi kana jimau da haka wanda yace kaga wai ya kafa in falani faya ne don in fulani mai ne ma alal islami mu akan musulunci ne jam'un taro ne wanda ta nasaro muka taru don mu taimaki addinin Allah walasna bi shay'in ghayrahu na tarafau Sheikh Abdullahi ya ce ba mu taru akan wani abu muna neman daukaka da shi in ba addinin musulunci ba yace qaba'ilu islami mu qaba'il qabila ce ta musulunci fato rabbi hayyuna turin kawa ita ce kabilar mu fulani yuna akwai fulani a cikin mu hausi yuna sannan akwai hausa ta ba faɗin kabilar ce ku alkullu mujma'u dukkan mu haka muka taru yace ka wafina cewa mun min qaba'il jum'a a cikin mu ma akwai kabilun da ba hausa ba ba fulani ba daga kabilu daban-daban ala nasruddin Allah ya kana tajammu akan taimakon addinin Allah ne duka muka ainihin wato har hadu wannan shi ne abin da ya faɗa haka masu cewa wai ya kafa daula saboda fulani ya yi yaƙi saboda fulakanci to gaskiyar magana muna jawo mutane kunni lokaci ya yi wannan maganar da ake faɗa idan ɗan tasha ne ya faɗe ta to shi kenan ya kamata komai ma ya faɗa amma wanda duk zai fito ya faɗe ta yanzu idan ana ganin cewa babba ne to mutum ya ja girman sai na fitowa ya ainihin wato faɗe ta in ko mutum ya fito ya faɗe ta to mun kuma duk abin da muka fito muka faɗa a kansa shi ya ja kuma shi ya siya ma ainihin wato kansa to wannan a taƙaita kenan to shi kuma shehu usmanu idan kana so ka san waye shi yadda shi shehu abdullahi ya faɗa domin tsakaninsu da shi akwai kusan shekara goma sha wallahi ba za ka gane cewa mutanen nan sun yi karatu ba sai ka ɗauki littattafansu kana karanta kuma malami ana auna shi ne da girman ɗaliban shi idan ka ɗauki littattafan shi abdullahi kana karanta in banda shi ya faɗa maka da bake shi ya rubuta ya ce ya yi karatu shehu usman ya karantar da shi ba yadda za a ka iya yadda cewa wannan ɗalibin shehu usman to daga kansu shehu abdullahi idan ka kalli irin karatun da suke da shi to daga nan za ka gane cewa shehu usmanu malami ya kai malam malam ya kai malam a gidan karatu to shi yasa a a cikin wato jimiyarsa lokacin da ya zo yana yaban malamin su malam jibrila bayan ya gama sai ya zo dama su biye yaba sai yake cewa fagad walahu shubulun najibuna manabahu wa shibulu inda sabr mithl khazraji yace malam jibrila yana da wasu irin samari wanda in bala'i ya taso suke tsayawa su wakilce shi ya ce dama shi matashin zaki in za ka gwada shi in bala'i ya taso za ka same shi daidai ke da babban zaki sai ya ce fagada da honorun zamanu musa'idan au sa'idan fi fati babin murtadi izharu dinin lahi bai na lam yaltafi limu kazzabin mutalazzidi usmanu man kad ja'a na fi zulmatin fa azaha anna kulla aswad dujudi wada a iladin ilahi wa lamya kan fi za ka lau la'imin au fudfuji fan ta kalkun hina sa ta da sautihi wa alala husitun huwai kal'abarati bushira li ummati ahmadin bi biladi na sudani fi hada zamanin muhidi kam sunnatin a hayyata ha wa zalalatin a kamarta ha jamarin zaka bi ta'ajjudi wa tsalata ha fi ardin awa'idun ha hadat wa takhalafat sunanin nabi al-abhadi استعظمتها أهلها فاستعصدت وسدد وين الدين بابل والذي فاستنصرت بجثانها وتنمرت جربانها ترمي بنسل سلمدي من أراد دين الله يمهو إزها فقمعتها قمع القوي الأعودي فقسمتها بالبيد من آياته وأسنة سنن النبي الأدعدي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الله ما حز السبا أذبات غصن في الرياء الخبربج ولكل فرعون تقى موسى صدع وقضية آتت عليا تنفدي فبيد وجه الدين بعد محاكه وسود وجه الكفر بعد تبلد والدين في إذ ونهج منهج والكفر في ظل ونهج منهج وسنة الغراء صبح ينجلي والبدعة السوداء ليل يدجي طمست معالمها وأخلق ثوبها والدين في جرء يميس مدبدي وتفجرت للدين من بركاته أين الحياة تظل ماء الحشرة وجرى المذاليب للمشارب بفقد ما أن يقول صفاؤه حل من يدي حتى تبرد مثل بدر طالئ بليان صح أو صباح مبهدي kai daga jin kai daga jin yadda shehu abdullahi yake larabci mubhiji bujiji ka yanzu wannan littafin da kayan rubuta shi ba duk wayannan masu tsariya karatun nan mutum ya zo da kwali huku, waye zai rubuta littafin irin wannan da kayan rubuta ko mutum ya ce zai ya rubuta mana eh to saboda haka saboda haka lokaci yayi da masu irin waɗannan maganganun ya kamata su kai wannan mun taba ne randa kuma wani ya gurke ganganci ya kuskure bai ga girman Allah ba bai yi kawaci ba ya hau su shehu usman to da ya hau kuma ya jira don wallahi ba zan ma mutum kara ba sunan ka zo in kira karar ni ma in hau Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya ji kansu shehu Allah ya musu rahama Allah kuma ya sa sun huta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka